دينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاكر جوحد وطن هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاد تاريخ وإن شجاع الله تبارك وتعالى مكيلو وإن يمنى دهشي da muwafaka na duniya da lahira don harkin sunayensa. shi dai muna cikin tafsiru surati Ali Imran, amma dai in an je an da jiski na hudu. Za a fara ne nan a kaje wasu alamar da tun da an fara su ne wuri guda daya. Aya da za a tashi a kai ita ce aya ta 90 inda Allah ta'ala ke kullu kullu qur'ani kana hillal li bani isra'ila ai duk wani abinci naman kananan dabbobi da naman manyan dabbobi da waye da waye da waye gaba da halan ne ga yaƙobu ko kuma halan ne ga 'ya'yan yaƙobu bani isra'ila ko ta zo nuri Illa na harrama israilu wadan na Sai ko abunda Isra'il ya a kobo. Yahana wa kansa, duk kansa. Allah alwashi. Komai dai me ke ake ke za Min qabar da Antananar da tauraro. Tun kafin ta sauka da saurata ma. Saboda hakanan abubuwan da ya gudana ga waƙen can, an a saurata. idan kuna cewa i banu isra'ila kaza ba fa cin kaza saboda isra'ilu ne kaza tulfa fatu bikum ai akwai tafi sai a karata. sau da dama za a yi maka barazana kaza ina nan a littafi kaza mu uta mai ka ɗauko sai ka ga abun nan babu ko kuma idan akwai ba yadda ya faɗi abin da ke ba yasa in an ce akwai abu a littafi kaza ina bibiyan nan da muke yi mu je mu ɗauko littafin mu karanta shi ne daidai mu saba da haka littafin da kuke ba mu da shi gangara wani mu wasan mu su je laburare ko maza ko mata da je su dubo su san da na eh kabiyan nan haka take a'a akwai gyare-gyare a ciki a'a akwai kaza a ciki dai tabbatar ko mutum da ita ni a fil ni'a أنا أعتقد بكم طيب أنا لا الله باش يكون من الدجي شي كلام شي كلام محايبة مفاسبة أما أنجونا أجي لبتابي كبا أقوي كبا حينا كوخي لبتابي كبا أقوي كبا وترانا ذاك أقوانا شكي Tapi dalam nama kena karya tu kasih dia. Tapi anak itu mungkin kena faham tu betul. Tapi kau tu orang mana? Data kita tatluha ma karanta da kanku ina wurin yake in kuntum sadiqin kaga ke dan dama ya aka yanka a makala masa to tun da ko ƙarya ko yi abun nan babu shi kuka ce akwai kai mutum da tsauri ido yake faman iftara ala Allah al-kadhiba zan wannan duk mutumin da ya yanka wa Allah ƙarya ya yanka ƙarya yi ce abun da haka Allah ya faɗi shi min ba da dalika su da fa'ula ismu zalimi wannan sun zalunci kansu ba su zalunci Allah ba kul kace masu sabu Allah Allah ya yi gaskiya abun da ya faɗi فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا kunga ku bi kudurin ibrahim wajen tauhidi ainihin fiska ɗaya mai fiye A anifan masu watsi da wasu bidi'a da wani san kai gaskiya hanya ɗaya fiska ɗaya ibrahim wai cikin yahudu kuma wa ma kana min al-mushriki mushrikai inna awwala bankin wawdi'a lin-nas farqun tasi da aka sanya wa mutane domin bautan Allah a fuskance shi ainihin lallazi bi barkata shi ne zaki nan da ke da shi ne ɗaki yana gaba da baitul muqaddas mubarakan ɗakin mai albarka wahudan hudan shiriya ce ɗakin ita ce alƙullar duniya gaba ɗaya del alamin fihi a ɗakin gashi a fili dalla dalla ayatun bayyana da alamomin ƙudurar Allah nan a fili ga dutsen da annabi Ibrahimu ya taka ya lofe da kafa sadat a kai yana gini makamu Ibrahim ba ayatun bayyinatu makamu Ibrahim shine badalin ayoyi ainihin ayoyi ne ga su a fili kowa ya riga kafa Ibrahim wa kai wa man dakalahu kana amina lokacin wanda ya shiga ɗaki ko area inda ɗaki yake ya zama tsaki. za a sa ta a wurin za a zalunci a wurin ba a ramuwar gayya a wurin ba a cutarwa a wurin dama dama ma musulunci da ya zo ce to ka hama ba ta koyi a zalunci daga duk inda azzalumi ya gudo ya shiga ta yi adam, ya shi a miƙa shi mahukunta walillahi ala nasi hijjil bait man istata'a ilayhi sabila walillahi wa ala nasi hijjil bait lillah wajibi ne ga mutane gaba ɗaya ziyartar ɗakin nan don neman jin Allah wa man kafara wanda yi tawaye ya juya baya nan ba zai yi ba fa inna gani ganiyyun Allah ya wadatu anil alamin daga halittu ma gaba daya ballan tana na nashi kwallin kwal wannan su ne ayoyi guda biyar a cikin tarjaman ga kalmomi da kila sun iya zama masu wahala شرف الكلمات الطعام كبتي اسم لكل ما يطعم سوناني جدد أبن كشي من أنواع المأكولات أقوي نحو الطعام كألف على للجنس ولفظ كل للتنصيص على العموم dan ce kullu lafazin kullu ta'am domin wannan ya nuna ya gama duk wani abinci hillan alhillu ya ani alhalal wa summiya halalan ko me yake da suna na kunce ne wani bangare bin hilali عقدة الخطر الأمر saboda warwarewan kudurin halali ko haramci a kansa halal ne ba haram ba ne ba haram ya warware daga gare shi bani isra'il su ne auladu yaqub الملقب بإسرائيل المنحدرون wa'inda suka gangaro yin tabana ihi su mutane yayan al-isna ashara ko al-isna ya ashara ila yau mina hada lokacin da kasan ce banu isra'ila banu isra'ila tun lokacin sun kiyaye zuriyarsa kuma suna jajjore da juna su sha biyu kalmar harrama shine harfara wa ma'ana an haramta ko ya haramta ya التوراة كتاب أنزل على موسى عليه السلام وهو من ذرية إسرائيل كان نبي موسى ذرية يعني دقائق يعني دائم يعقوب ذرية يعقوب لوحا اقرؤوها على رؤوس الملأ وذوقوا كرمتا على جماعة لنتبين صحة دعواكم don mu fahimci ingancin da'awanku jin butulaniya. Aya ta tasa'in da hudu ko shi ne iftara alallahil kaziba. Iftara shi ne iftalakahu. وزوره يتواتى شي وقال تنده مكاري شي سي شي يا ما غنى رسا يا تواتى تا تين يفكي تدون تتعبو أقول كشي أقول نهارو الافتراء نيتي الافتراء كالافتلاء الافتلاء جيبون حكا تفتل سواء والافتراء مأخوذ من الفرج فلنكمل الكلام وهو قطع الجلي طريق ينكفك قطعا ليصلح به إربة جمع جارة ثانية إذا كان كأهوزي فكان قطرة وتكلمة أيام قطعة قطعة دي دي دراني في حساء في أتين قطعة قطعة قطعة fariyo dan da larabci ko ya tashi larabci sai ku je ku ɗauka ko ne kanka salka ba da ku duba zai to kaga wannan fata da ake yin ku a kasi ka sanan wannan ita ce fariyu wanke ne fariyu wannan kuma yar fata shi ke nan sai aka mace aka ji gefe ka da ruwa ya zo inda ke zai yanke ya haɗa ne ko biya wajen karɓa da kana ke da suna a can kakamun sama shi ko a ah, da kata da yi sulai a zai ciru ba to ana gyara ni ma a ni. yi fashin takalmi Wan wannan hawa kuma wannan to amma ya saboda haka nan idan mutum ya yanka wata magana ba Allah ya faɗi ba ya tsora wa Allah sai aka istara millata ibrahim dinahu hayya ibadatullahi ta'ala bima shara shine ainihin millatu ibrahim shine addinin kenan wanda sunan addinin sa kuma bautata wa Allah tabaraka wa ta'ala da yadda ya tsara yadda yake so shine a cikin wata ainihin millatu ونبض الشرك والبدع أجيفت دون شركة بدك صدقه كلمة حنيفة معنى ما إذا عن الشرك يا برو الشرك يا تركة دون شركة إلى التوحيد إذا الله إذا كنت يا تركة معنى أينهم بدعاني فن يا تركة دون شركة ya kama kudure da kai sai tsaya akwai na hau ishe hanifan mansubun alal hali a wannan matsayin hanifan sun kenan wa sahibuhu sahibuha alifin kenan ibrahimu المجرور بالإضافة wannan kenan sai na gaba na iki ne نعم بغشي بمكة مكة في مكة للعالمين أن للناس أجمعين كالحمة مقام إبراهيم هو نهر نهر كينا مقام أقوم نهر نهر تندلك في دبن دبن أن مقام إبراهيم من جملة الآيات wannan matsaya inda Ibrahim ya tsaya tsaya ne daga cikin alamomi masu nuna kurfar Allah. Izi asara kadamai Ibrahim, domin kafafuwan Ibrahim sai da suka yi gurbi. Sai ka ga idan mutum ina tafiya a rairai ko inda za ka ga kafa da kyau ɗan rairai, inda ya ta talaka da kop, kop, kop, kop, ta ta ce shi har ta ya samu sauri ma ka ba ga ya san da wala da inda ya bulle wajen bin sawu shi ikon Allah dutse da ya sa kasai ya burin ko ba burin mai bayalo وذكر منصوب على الحال وصاحبها إبراهيم المجرور بالإضافة أنا أقول لكم أقول لا تقبلنا قوما أقول أنا مقام إبراهيم أي من جملة الآيات إذ أثر قدمي إبراهيم باقية قدمي إبراهيم باقية قلبي ينظر كينانا على المقام الذي هو صخرة ونجوت إني ذل فاشي فأشعر قلبه قلبه ذاك يوم فينا تتكلم قد ذاك في الخبر شر وفيه قول أبو طالب موضع إبراهيم في الصخر في الصخر فرقبة على قدميه حافيا غير ناحل موضع إبراهيم مقيا إبراهيم وإن إبراهيم يتحقق يا في الصخر حدوثنا رقبته ga shi nan dutse kamar kanye ne shatar ka duban aka yi aka yi idan wani yaro na sa dinga ganin kafa sai biyo wurin da gudu ana kai kai kai kai kai kai ji kai karce karce karce na gida kai za ka sai ga kafa kuwa nan inda na biyu to wurin zai gurbi to haka dutse ya yi a can dutse kamar ne ta kasar kanye ne samun kwaba dutse alaƙar da mai shi tafi a kan kafafuwarsa hafiyan ba takalmi zai rana aini bai sa takalmi ba Muhammad ta'ala duk salati halbahu shi ne Allah ya umarni a yi sallah a bayan sa tunda kaga kamar na gaban shi daga nan ta bayan shi sai a yi sabo da shi بثلاثة خلفه في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كذا مصلى ركور صلى إن الإيمان لا يتعي بعد الله من مقام إبراهيم لأنك كم إبراهيم يرفع وأن ننتن دوسين سيقو سقوشي فمن طاف بالبيت يكتم طوافه بصلاة ركعتين خلفه duk mutumin da Allah ya kai shi aikin haji ya kewaya a hajji ko umra ya kewaya ɗakin nan zai karkare tawafinsa da yin sallah a bayan wannan bakaraka a kai ne to wannan kenan za mu koma inda muka taso ku makamin ibrahim na eh bulat an gida eh oh haka mu'jiza mu'jiza ta annabawan Allah baka ji wannan ne wa kamar in ya saka rairai kan hoshi sai ta bace da barin suna waye ne in ya ka dutse sai alwaka saboda kalan bai saka kafa su ka ta gundi ka roƙa ba san yadda mai wannan lamarin yadda ke ba abubuwan duwatsun nan yana da wasu abu Allah kawai ya sani a garin mu akwai dutse dan gabas akwai wasu duwatsu da samu mutum a kai samu yara sai mu ce da nan za a yi maka shi ke nan sai annabi da ya zo ko ya kawo wani da ya karayi takobi shi ke nan sai ga ba a wuri amma dai na san kila wasu wurare ba akwai ilimin irin na duka hanta kun ba su fara shirye amma dai Allah ya rufa asiri ba abokan ba ga gwiwa ga goshi wurin sujada ga inda ka fata ya wannan ko sa kalan aljanna sai in yanzu suka kakulai wannan da kai yi wahala ma wani je kama kamar da kakula ba ke wa shi ba kwalba amma dai ma alama da ke za su kakulai shi sosai da samuna cewa abin da ana dai haƙo ne nan ne hakim fatima ga haram da kasan a wane ne nan in an yi sallar iri can zan je ma'udu da ke yau ko haka nan kake ce na saka ta da a sosai ta loka kuma sannan a lokacin na irin yadda ya waye yake da shi wanda ya zara ta hasaka a ta hasaka a wasu ya ta mai riba shi inda mutum ya sassa ɗan ta sai ya ce abota masa akwai riba shi ko zai samu wani abu to Allah alam wani dr ɗahar mai gari yana cewa irin wannan guragu yana nuna alama wuraren tsohon nan wurin ana addinin Allah wurin wadda Allah walau sau da a ina an taɓa ganin kaza a afirka nan akwai abubuwa na ba da mamaki a wurin a cikin duwatsunsu da wani wani wurin kaga da ya koya fara ga mafarauci da ɗan zomo a gaban shi ina bi wace ƙasa na ce an samu an samu irin haka ya nuna dai tarihin kawon abubuwan mutane amma dai wannan magana Allahu alahu kada ɗauka kada sai na ce na dari ne amma dai na wannan na annabi Ibrahimu mu'jiza na'am ko idan na tsaya masalah an kawo kawo makamu ibrahim na kace ayatu min al ayati wa huwa al hajar dutse alladhi qama alayhi wanda ya tsaya a kansa hasana abina ilbai yana gini yana gini to kafin gini kyanta kana saitinsa shi ne za ka iya yin lebar kyanta ka kai sabon yana wuce ka ba zai saito ba sai aka kawo masa wani abu dutse mai kama da scapo sai ya hau kai ina na aka ka wannan dutsen sai zo sau da kana kaular da yake bi hudu da yi a ba nan ne ba abuwar hajjar ko الذي قام عليه أثناء بناء البيت فارتسمت قدماه تفص في صلى الله عليه وسلم علامة السياقات وهو صخر دوسين كمان دواقو فكان هذا آية أن هذا موت علامة مينون قدر الله ومن دخله من هودنا فيكما الحرم حرمي دو وانت إشجاري الذي حول البيت وانت إشجاري في الحاكم بحدود المعروفة الآن الآن د غوري کبا هو اوري کبا د غوري کبا کیلومی دا کبا د غوري کبا هو اوري کبا ول د دوا ان د اسماین تاون ابراهيم او ملائكه ابراهيم یې زوی جنت په دوه دې چې ګنم ولې دې تا یا وای ګړي امين چی لا یو خاف دا اته دې تاسو على نفس الكاري وصل ولا مال دا اته دې تاسو اكن دوشي وصل Wala wal akhirin ba za a ci mutuncin ba duk wanda ya shiga ciki ya tsira wanda duk ba shi shi ne azzalimi daga nan ka duba ba a kisan ba a kwasan dukiya ba a cin mutunci a wuri daga al'arai sai a yi hasara duk mutum ya rafa larafasa wala fusuka wala jikala ilhajji mutum ba zai je ba ke shi ya rasa inda zai yi ba wai sai harami ya biya kuɗin hajji ko a biya masa kuɗin hajji don ya je ya yi sa na kawai ya gaba tabewa hijjo ma'ana shi asdul baiti littawasu mutum yi nufi zuwa wurin ɗakin don yi zagaya shi shi zagaya shi wa a da'o bakiyatil manasiki سبيلا معنى طريقا والمراد القدرة على السير شيء إيكو كان كثير هذا إيكو ده زي جي سيد الآشد للي إلى والقيام بالمناسك يطيع يصورا أيكة أيكة عشائرية باب صابون أو أشكي معنى الآيات a kalar ya ƙofi nan Maganar nan ta alkur'ani ba ta canza ba guda ita ce fil hijaji maganan alhazai na ahalin kita o kafa ja in a tare da ahalin kita bi ma ahalin kita bi wakar da kwalar ya kodo lin na bi misallar da ahalin kita ya wudu suka zo suka suke suka ce wa annabi kaifatan da yi annaka ala ibrahim tashin hali ya za ka yi da awan kana kwadarin annabi ina ku? da shi ga shi wata akulu ma kuwa muharramun fi dinihi ana cin abun da yake haramtacce ne a addininsa ina ka gadin ibrahimu ba ka gadin ibrahimu da farko kana cin rakumi min lohobin ibili وألبانها كان عشان نونو فراقما شكو إبراهيم أن هرم كاما خشن راقمي أن هرم كاما خشن نونو راقمي على حد قولهم تو بإبراهيم متتوراقا ونن جواب إبراهيم يا رجال sai in dai maganan gaskiya أن Ibrahimu an خشن masa أن raƙumi كاما خشن نونو ku ɗauko ku gwada mana wuri a cikin taurata sai mu yadda in ku ba ku a cikin taurata wannan magana ƙarya ku ce kai kuwa aka je aka nemo babu faradda Allah ta'ala ala hadha al Allah ya kiyata wannan riyawan wanda riyawan ne da'awa suka cewar Ibrahimu bai cin nama raƙumi Ibrahimu bai son nono raƙumi tare da ƙarya ne alan haza zanil kafiri bi ƙaunihi kullu ta'ami kana hillan ay halala li bani isra'ila lahum dhurriyyatu yaqub al mulaqab bi isra'il duk wani abinci da ya kasance halal ne ay halal ne ga bani isra'ila tukuma su Isra'ila su ne zuri'in Yaqubu wanda aka yi masa lakabi da Isra'il. Wallan ya kun kuna kashe kun muharramun alaihi. Babu wani abu taban mai da aka haramta musu na abinci. Fi dini Ibrahim. Allahumma illa ma harrama Isra'ilu sai abun da Isra'ilu ya hana wa kansa Yakubu kenan ala nafsihi. Masa. alwashi alwashi ne ba huwa rahomun ibili yaƙubu bikin da mara kulin alhaman wa aldaniha shi kuma ko dalili ya daina cin haƙumi don halar ne da shan nono ya na kare nasara wani alwashi ya yi kwanan na muka gaba karatun alwashi ko alwa'u wa huwa annahu marida مرضا ko أبوه ya yi ciwo. Idan wani ciwo da yi masa raɗaɗi akwai na hau karami karami haka aktar ruwa ya ke, ala anna marda ya ƙogo ciwon ya ƙogo ta na da yarki kasa wani ciwo ne da ke samun kafa wa an ma na zarafu alwashin da imin tarki na habdin ta'ami wassara da ilaihi ya yi ya bar abincin da ifi soyuwa a gare shi abun shan da ifi soyuwa a gare shi in ya warke to ya daina shan su ko Allah zai sa ya warke kana bi ijtihadin minhu ijtihadi yayi daga gare shi walaysa shar'an ba shari'a ne ba shari'a fa tana na ana cin rakumi ana shan nono raƙumi shi fa kansa isra'ilu ko shi kansa yaƙo amma shi ya daina shi ne saboda wani abu da yake nema da amma bai hana mutane ci ba ba hana mutane ci ba ita huwa min al-mubah halal ne walil abdi an yatawqa mubah amma ya samu ibar mubahi matasha بل لسنا ما يسينا مك إلا حن قوي بسيطين علينا رشيا الله خير وسني إن أقام كرا إن أقام كرا وسني كتير هو إنسان ينعم بريوا هذه رجال إن شاء الله خير هم رشاور وأن يسلك مباهم متى شاء لا تلي وما إن أركب لله الله نعم يا بشر من الله تقربا إليه ينعم من شجاني أورين الله وتوصلا بقضاء حاجته دم بيا بقاطع كما قضى بيا متى بقاطع كشفاء من مرض كما ورك هذا جسيو إذن مثلا إذن يد النبي يعقوب نن يجينا هو don haka nan kaga ka dubi maganar da suka faɗi ai ya zama ƙarya me suka ce ta shi kallahi na biyu ko وتعقل آه، ما هو محرم أي لا كرم تاشي دولة فيجا في دينه من لغم الإبل وألبانها قدوب ما هو محرم أين يا رمتا فوانا يا أقوب يا بس نيدو النيم اللافية بارم نيا قريشي مو أما آه، آه، ميكي دسونا مرض مريض مرضا كنا عالمه نني نسي أنا شيء كذا ترى لله سي أرواشي وخلّا إن شاء الله ترك حب الطعام والشراب إليه إن هر الله يبعشي لافيا يا برمتي سويون أبنشي أولاً يا برمتي سويون شادريش هكذا في حرمني بياجي وإن المرغوب عشان ميكي كوا روية ابن ماجه في سننه أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاء عرق النساء علية شاة عربية تذاب ثم تجرئ تجرئ ثلاث أجبات ثم يشرب الأغي في كل يوم جزء ومن ما قد عزيزا جاجي إذا ما أولن خليفة شر أقول ولي الأب أن يترك ما تراكب أمان أبينا رواية يعني. إذا ناجي أن نبينا بعد الأبالي walakan sharikon nasa wancan jijiya da ta na cikin cinye cinye ina ne sai fi dai tana rike aliyar ta shafi sai a samu cinyoyin akuya ko duwawun akuya da aliyar a samu duwawun akuya yankakkiya ba a harafiya da'awa ce larabawa suke sun ne masu zolo-zolo a ɗin kusan nan da ce uda-uda koko ya suke to ban banda irin nan masu da bindi a baya ya babu sai a ɗauko a yanko wannan ɗin na bayan a narka na ba ta sha wuta san ke a ɗaka ka romo romo nama nan ko o تجبأ ثلاثة أجزاء sai a raba shi gida uku a kafa shi gida uku daidai daidai sai dai alkamalu lillahi ثم يشرب لغنا أساسي على بيتي لما تون دراري يا أساسي لغة بيتي بيكون بيتي لا ثورة كسيب ساكي أساسي لغة بيتي بيكون بيتي ثورة كسيب فالله أريك دوي دوري وذا كان يساكي ساتو ما دمني daga da isha shi karshe shi ai me yake da suna kawana sai a sashi Allah zai yi في كل يوم على أنس عينه نعميه بما رضي الله عنه هو كتبه لأكثر من مئة ما بعد وانا ما دنينا في التقاش فمدى متنتهي وبريع بإذن الله تعالى كنا شيء موما صار ما في دعاء لا أطيب a zai samu su a da wadda gashi yau su ko don maganin kawai da ka sai dan ciwo ilal asali kana zara lillahi ta'ala ko in shafahu taraka ahabbab ta'ami wa sharabi ilayhi wa kanat lahumul idli naman raƙuma ya kasance wa albanu hada nonon raƙuma min habbil afa'imati لذيذ كله كده إذا دقت كلمة في سهيلة أوجه والحشرة التي إليهم قال الله يبرون أنام دونا بجدن من يتقل هذا معنى قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما عظم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة وأن أضياءه كن كافٍ أتوقد التوراة إذ التوراة قبل التوراة نزلت على موسى بعد إبراهيم ويعقوب بقرون جدة تتروى فكيف تبدأون يا باكو دعوة أن إبراهيم أن كان لا يأكل لهم الإبل هذا افتراء ولا يشرب ألبانها فأتوا بالتوراة فقرأوها سنة حتى نسمع ونرى فسوف تجدون أن ما حرم الله تعالى جسن ذاقك أبو بوند الله يهنا على اليهود انما كان لظلمه وبظلم من عقل مصر زالون شيء سكيوا على اكادين جا اني يعني انا مصر اكادين انا مصر عرفت ديني نظام ونعو كان تبع النكاك بس سكتنا قوفا كان لظلمهم واعتقادهم ان كنت لازم صبر دموك عين اجيد ودنسو فحرم عليهم أنواعا من الأطعمة فتحرم تامس نوقنا وذلك بعد إبراهيم ويقول بقرون طويلة لشكر الله فيها قال تعالى في سورة النساء وبظلم من الذين هادوا فبوديهم yawan duk abin da suka yi wa annabi ya karfe su daga wani ran da suka fi taron nan suka nemi yin abinci ya naka shugaba ya ce to zai je Allah na neman sa kafin a je ko ina suka yi kwanci. suka yi kwamiti jagoran kwamitin ciyaman shi ne sahiri gaban da Musa ya nada ba min da yawa da ba da ba sai hankali kada ka yi sako sako halayen mutanen nan gaba yayi yayi nan ke samu yayi mutu kawai ya fara karantar da mata sai ka ga mai karantar da mata ki tsara mata ai kun gani wannan sarƙan da kuka sa wanda kuka aro da ta karna ba shi a gare ku duk wacce sai imani da Allah ke nan da ranar a ce ta kawo aka dinga kawo masa tsakar sarka ya tsara harkoki da can kunne da warwaro nan take koma lungo ya kirkira kan gunkinsa mai kama da sa ya makala abun da ya matsala in yi dandan iska sai ta fita kasar kamar yadda ta can ke. ku da ya gama tsiyarsa ya gama kiran wawaye ya zace haza ila musa fa siyar? aka ce ba za ta bi ba su ka hauka ce mu kan ba mai ana mana sai annabi Musa ya dawo aka dinga doke doke kwanan haruna ne a gaba da sun kashe sadu da kataloni sannan ya rage su ce kafin wancan suka da sharri in an cikira sai a nuna wa jahili sai ka zo kana nuna haram ne ka zane ce an riga an gama wani fa yanzu zai zo ke haram wani fa zai zo yanzu ke haram sai to dama an gaya mana kai wannan irin wannan zalunci ba su bar nan ba su kaje je da su daji inda ike magana da Allah ya zanta da Allah zaka kai kai ba za mu yadda da wannan sihiri da zai mun ga Allah ka ce ya fito mu kai bayan da Allah da annabi Musa sun yi magana annabi Musa ya nemi galla yake idan Allah ta ala a yanzu ba amma da ma ba a iya gani na ga dutse kyan kalle shi zai tsaya a wurinsa lokacin da ya bayyana kansa ga dutse ya bayyana kansa dutse ya yi rugugu ɓangaren inda yake narke shi mai fadin su ne amma kafin an sama da labarin ga abin da ya samu da yi musa, amma da aka ji wasu kawo yawon mu yi mun gan shi mu za mu yadda da wuri mun gan shi ila ido wannan kafaran ne haka da to za ga irin waɗannan irin waɗannan ga su da gari ku zo ku shiga ciki ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza amma ku ce hitar sannan ku shiga kuna masu sujadar ku ga dinga dariya hitar hitar alkama hitta da shandarfa hin a daure nau daga ta dariya suna hinta hinta za ku ci alkama kwanan nan allah alkama allah alkama maimakon su shiga ciki ainihin suna tafiya ainihin suna sun kai sai shiga da sai suka dinga jangin ni ka ni na tsufa ba zan iya ba ni ba zan iya ba da irin shegantaka ko kuma tsawon kake ni ba zan iya ba za ka iya ɗan mun suna ne sun za ka iya amma ka ce yayi Allah ya ce abu ka ce ba za ka iya ba ai ku ba za ka iya ɗin ba sai ƙarshen ta Allah ya kai ka wuta duba ba wani ne bai aka ce bai ke ka ci da dama sai ce ban iya ba dai ba ran iya ba sai ce to ba za ka iya ba Allah ya kuma masa sakawar tun daga lokacin nan zai kara daga hannunsa zuwa baki ni in rasa wani ke damun mutane ita za ka ce mana zan iya ba Allah ya ce kai kace ba za ka iya ba. Ba ne sai ka fashe domin, wai ko Allah ne ya faɗi. in kuma Allah ne ya faɗi to wallahi dole za a yi wanda Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abubuwa da Allah ke tsora mana ba wani ne wahala in za ka miƙe ka rage malam ka miƙe ka rage in ko ka ci gaba da yin abubuwa yadda rayuwa ta kake so to ba mamaki ba za ka ga yadda kuma rayuwa kake so din ba سولها كذا وبذل من الذين هادوا فليرد حرمنا عليهم طيبات أهل لهم وكان مدد عركة أبو طيبا دعا أن تركا كان أبو وداك على الدمس وقالوا يردوا لي أنك تريك لبابي يقول يا ما عنها نشريك بابي تيزني kada ku ci likitocin su sun duba su duba ina an jirgin ka shin wannan kitse kaza zai kaze ka sai da kake shin alade ya kuke da kitse ai hatsari ne wannan kitsen sai ka ga kuyo ni je garin su ya dawo da ba ba hausa fi da su ce ya eh, yi kuka na zai ce ya eh, shi da shi zai an kana so da yi saboda ya ga bai bude bai shi ya je ingila ko amurka ya ga turawa ba sa tinkile ya tabbaya a ce hatsari ne ko da ka shi ba in an yanka masa rago shi da shi duk fashe shi kabar min can naman حرمنا عليه طيبات أحل له هذا ما هو هذا هذا في ما ده ما هذا ما أنا أنا شيء كذا ما شيء كذا ما أنا ما شيء كذا طيب. وقال في سورة الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا الذي زفوا ومن البقر والبغنم حرمنا عليهم شكومهما وعلى الذين عادوا حرمنا كل ذي ذكر منهرم قد شخص أخي يهودا Sarki wanda ke da in ya din na haɗa irin su kafa kafa irin su menene ne abu abuwa irin wanda zai fasiyan sa Wa min al-bakari su kuma shanu

kenan wancan kenan nan kuma wannan zo an yi shi mai an yi shi da walamma qulibu bil ityan bi tawrati da aka neme su to kawo taurat akan ibrahimu an haramta masa raƙumi Rakumi, raƙumi an haramta masa nono raƙumi wa qira'atiha سقطوا فبهت الذي كفر ولم يفعلوا بطيئة فتقعوا طبعا دون صن صن باص دجسكي قامت الهجة حجة تثبت لرسول الله عليه وقوله تعالى فمن افترى على الله الكذب كان في عن الهجة فإن ثبت الهجة بأن الله تعالى لم يحرم على إبراهيم لأن وإبراهيم ولا على بني إسرائيل شيئا من الطعام والشراب إلا بعد نزول التوراة باستثناء ما حرم إسرائيل إن كثيرين أبن إسرائيل يهنا وكان فناء الواشنطن على نفسه من لقمان الإبل وألبانها kuma yana neman lafiya ne ya haka فأولئك هم الظالمون بكذبهم على الله تعالى وعلى الناس ومن هنا تجنن أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول صدق الله الله يا إلهي فيما أخبر به رسوله كسن أبن ظن فيبادل أباري بشي ويخبره به وهو الحق من الله إذا فاتبعوا يا معشر اليهود ملة إبراهيم يا مش يا يهودا تبي قدر إبراهيم عقيدة الحنيف وندهي وعقيدة الدين الكف الذي لم يكن أحدا من المشركين ba يهودي بني ba ne ba ba mashirki ne هذا هو هذا ما تضمنته الآيات السبع آيات تسعين دقوق تسعين دقوق تسعين دقيق وأما قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي بكرة مباركا وهدى للعالمين أول بيت تقوي نحو أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر الجفاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله ما تنبي معك عن أول مسجد وأن هو وضع في الأرض صلى مصلاتين أكبر الله في أسكن وأن أخذ قال نعم، محمد رسول الله كذا المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى ما مثلا سيدة إفديسة كان أخوي من ديسة كمان مكة وانا مسجد الحرام لا لكن من أمامنا تكرسة سيكون وني مثلا سيدة إفديسة أبيت البطن إفديسة a gana kishin kishin a magana akwai mai nisa amma ba san shi wane ne Kultu, kan bai na huma nawa su. ala arba'u, sai da aka yi masallacin harami da shekara arba'in kan ta kai wajen ثم جئلت الأرض لك مسجدا أتفهم يا masa. ما قطع جماعة بسلاتي لناك وحيث ما أدركت الصلاة فصلي نقوم إن مكتاسو آه ننواني أنا إن آية ظل فإنه متضمن الرب وأن آية تتطلو ميد مرتدي على اليهود يهودا وصلنا تقاطا شيء سيد مرتدي الذين قالوا إن بيت المقدس بيت المقدس هو أول قبلة شرع للناس شيني فرق القبلة ذكر على متن حصلت هي استكا شرع للناس استقبالها فلما يعدل محمد ظلم محمد زكية وأصحابه عنها ila istiqbalil to kafan da take zan le um kali abai di abai ne kiyayyen nan da kasa ne na di abai tana nan su ya'yan saratu ne shi ko muhammadu kan jikan ke? Yan isma'ilu ne kaga ubansu ɗaya uwa kowa da tasu daga shi ne har yanzu za ka ga ƙarƙashi ƙarƙashi in ba mai gidan da ya tsaya tsayin daka ba kuma nan ma shi sai sun je shi sun raba maka yaya sai sun raba masa yaya kuma ga shi an hake an riga an shiga yawuya dole ne ka nuna mata wannan faɗa ba ɗanki ba ne ba ke gaɗe ba ma maganar ɗanki ne ba ɗa na wani ana uwa ne amma ba rana shi shi wata tawa uwarsa ba saboda ta wahala da shi tana da bukatar taimako tana da bukatar kaza har aka ce taimako ita taimaka mata daga nan zai wa ce ka mata daga nan zai wa tsara taimaka mata ita ce ke da bukata amma sun shi bai da bukata kowal kawai kowa kawai yin da ba shi haka sai dai yana ita ko dole sai dai a bata ما يدعوكم ما كنويني شي كان كان يراك او كنا ذاك او كما كنوي شوف لله لا اما يزو متاني دا با متاني كي كان لما ادوي نكيل انت اور اور انت انت انت ما كما ان ادم اجي جواب ان هو ada apa mati dan ada wajib jawab bil adam bil adam su kuwa suna bakin ciki da maganan Allah suna na sai sun bi cikin da za su ga su juya wannan gaskiyar ina nama ke doka ta ce idan mace ta aihu gidan ma ya zama nata doka irin ta shekar ta ibilisu ta mabiya ibilisu shekar ne shi ne a dokar su in mace ta haihu shi ke ɗan gida ya zama na da haka da za su yi faɗa da miji ya kore ta ta tafi gidansu to shi ne zai fita kuma su kasa da yi ne yanzu suna zartar da wannan dokar ba ƙasashen musulun amurka ina an yi nisa ka wajen haukar dole ne mutane su tashi su yi rantin abin da suke yi rantawa وأصحابه عن إلى استقبال الكعبة وهي متأخرة الوجود على Ita علمه ta تكرشي وجه صعمه فأخبر تعالى Allah zai ba da labari ba ita ce farko ba. Anna awwala baitin wudi alinnafi wal ka'aba. Farkon ɗaki da aka halatta wa mutane a halitta musu don bauta shi ne ainihin kaba shi kuma ɗakin ba ɗakin ko ake bauta ba santa ke ta bautar na baitul muqaddas wa annahu ja'alahu mubarakan Allah ya sanya shi mai albarka eh dole sai ana yana karkarewa ba da ka duk wanda ya hajji sai ne kudi a ne kai shi ha akwai kudi ya bai kaje aje ba kudi akwai kuɗi to Allah ya sa masa albarka ka je ka kashe kuɗi ka kai wa ne in ka dawo daga nan ko dinga baka kallon Allah ko ja da ce ba za a dinga ja ba duk da yanzu abubuwa sun lalace kare da ya sai shiga ciki amma sai maka wannan alaji ne sai an sabi ka muta ba ta kona shi ko ta kona. duk abin da yake kafawa shi kan yana dan aljanna ne ba ta kona Ya ka dinga da shi tayoyi amma dai waɗannan don kama kare da yi ja'alahu mubarakan yadumu aba dawamin duniya yana dawama da dawaman duniya amma idan duniya ta ko ta zo karshe mutane suka kaura sai wa qur'ani to ka'aba ba za ta kau li dawamin duniya wal baraka la tufarikuhu albarka ba ta rabuwa da shi ka duba fa wadi gairi zar'i baya dan wadin ne gairi zar'i kawo abinci ake amma ba a cin afol ɗin da aka tsinko shi ya kwana hmm? a inda ta ce in ma za ka tara yawan ka ka tafi da ya zo tsara ta ka tafi da ya za ka bushe sai a tattaro wanda ake zubar wannan kai buhun na kai buhu buhu sai dai dawo da su Najeriya ke da aiki ballar na ka ce a saukan maka shi da Abuja in an saukan da Kano akwai sauran rikici a ajiye Abuja daga nan na ofe ne da shi sai ina mana gashi na wannan aful an ɗin ko shi rana kaza da halin cikin sa rana kaza yau ya kwana ɗaya shi ma a yi ɗin bai fara barin sa kwanan ya tsari ko ba da mashin na amana ilmiya duk afir yana manne da takarda garan da aka tsinko shi garan da ba a fi shi wajin gaira da zarfi ya ga shi duk duniya ya fi ko ina zarfi Allah ya yarda wannan kakai kallon da wannan ayya isa mafi imani تودكنا البركة لا تفعله فكل من يلتمسها بزيارته دون دكيني من البركة رأيوة ستيني جو تدليل زيارة تاكنا وحجه والتواف به يجدها هذا لوكتي بدا انا رجع لجي واتواف كمانا معرفة جمعة وحجه مقافة مقافة ايه kada fa Allah ba muna zaune da wani iwo yake ce ne Amadu inda ne za a banne in je maka in ne kuɗin koma kiristanci an ce duk wanda ya je wurin zai yi kuɗi amma ina ina da niyya zan je kan musulunta in je in yi aikin haji in na kuɗi in koma wannan mun yi magana da wani annabi ko ne da aiki sun da za ku yi gini na tsakanin memory da waɗancan ƙabilun cadi-cadi ne, fara ba, wani da kure aiki. Amma mu'u zabi da su in da suna da bugunta, su can ba da bugunta. kai na ƙone ne da kai kai ta aiki na maro haka in ka gaji ta aiki kamar ka ce ka sai ka kai ka tsawon wuri in zan ka ta fice birkila ne. يجدها صعبة أن يعود فينبت ويخرج بها ثم عينه يرى موت وانا البركة كما جعله هدى للعالمين مر يبدا الله يفعل نقاشي شريعة قال الدنيا المؤمنون يعصون حجاجا مؤمنين غورة يصنع ما فضي يلقى الحجيج wa umara ina jin yanzu suna nan da yawa a can ku fata hasulu lahum bidalika adwa'u min al hidaya sai ka ga nau'i na shiriyan addini shiriyan kuɗi ci gaba ya samu gare su kaga ya samu gare su mutum ya kokota ya matsala ya matsala da yan kawakinsa da ɗan wakensa da menene ya haɗa ya sayar mana yana dawata ta ga zama a jajiri da gaske والمصلون في مشارق الأرض ومغاربها مثل ما ادب أدبة دنيا أيمة دنيا نعم يستقبلونه صنع في سكن في صلاته وبذلك من الهداية سمنا أبي إن شريع للحصول على الصلاح وذكر الله التقوى وذكر الله وذكر الله أمة الله ina ana ambaton Allah yanzu in ka duba ambaton Allah da mutum yake a nan gida da zai ci gaba da yi da gaske zai da lokaci kuma ya zato ka wanda ke hamata kuma ƙarshen inda ke ambaton Allah ai bai kamata ka yi je maka ka yi asaran abu da ku je ku tare a kudai sai dandali dandali dafa dafa daga na sai kasuwanni sai yawon banza shi duk wannan walar da ka tsira abu na ba amma ta fi jiki a gida ai ta shekar ta ka ci shekaya sai da da yadda mutum ainihin kauce ba zai sauka ba saukin da zai su ba da yi karkata kawai ko ka tafi kai maka da wata ta tsangar jika makale daga masallaci kana nan kawai domin in ka zauna cikin mutanen na malam da ya kai abin arziki hira ba har BBC ba shi biya ta maimakon ana gama sallar asubahi mai tasbihi na tasbihi mai tsawafi na tsawafi wanda ya je ya shiga wata halka da ta cikin helako ya je ya shiga cikin halka mai halka mai kake sha'awa luga da inda ake murmusa luga Al-Qur'ani tafsir jaid asid ya ayat fila fila dari Hadis ini kerja magana gawal dengan hadis ini. Kisina di dawane ni kerja magana gak aneh dirinya. gida apa kake da sha'awa? gajida ni kerja kerja awak. Jadi kita kalau mukana asyik dengan dalam sekolah nusa kahalat. Jadi nahl kau ti sahaja yang mah ai ba abu mamaki ma ka saba da wani ba da kike ce to kana son da Allah ranar littafi nan a an biya masa shi domin ainihin hajji ka zo ko da ma a sauke masa wani mustalahu in ga mun ne da dan kuma tafsiri ne a sauke masa wani kawa'idul hisani a sauke ma ka ba ka je ka ma kawai ka ta kullum da za ka kana ta da daddare ma kana sai zai ce ma ka dinga ba ka samu wani a gida a gida na inda kan za ka iya zuwa وذكر الله والتقرب إليه أكبر بداية قوله تعالى فيه آيات بينات يريد جنا نبني أنا في المسجد الحرام أولنا مثلا سيمي الحرام دلائل أقوي دليلي تبجي واضحات منها شكل وإنه هجوجي ayoyi mu'jizofi makamu ibrahim matsayin ibrahim inda ibrahim ya tsaya wa huwa al-fath duk ne ya hau ya tsaya allazi kana yaqumu a asana abina al-bayti wanda yake tsayawa a kafa ana miko masa duwatsu da yadda ke ginin take malam gini dutse sai ya lotsa shi ai su bakiya asar kadamai inda gurgin kafafuwan sana alai مع أنه سخطر من الصخور معلومة الوردو كان هذا كتير دواء وضمانا إنه إلوني إذن دواء من قرآن إن دواء إن دواء من دواء دي مكان جنينة وانا وانا حكي فاسع صوت موتا وقالوا دوت إن أجمع كيف يجي يجي مطلوب ba alama wani abin nan to yadda ma'ayyana zuwa su ne amma da ita kafin ya zo wa minha daga cikin ayoyin nan ma'u zamzam من فعل جدا هجر حيره من هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا محب زؤد أفهموه فاتر النبي أجي أغونا عجلا عجلا بالي sai ga nutsuwa an je a tsaya a shiga a yi sallama a mai ka gindin turbin nan ko gindin wannan gangin a yi sallama a nutse ne labarin zaman shi a nan wurin ta tsakko ta yi ta yi ya buci labari ne aka rubuta ma da century ya rubuta shi da sigan tausayi Ina zai ya rubuta shi da wani Allah ke wata ya tashin mu sai gobe mun dawo dukkanin hausa ya ce ita da masu gida za su yi amfani da wannan wajen tarbiyyar da su tarbiyyar gida kamar yadda yi menene almasjidu ku menene gabaitul muslim ake gidaje ake zama mai gida ya karanta ko uwar gidan ta karanta amma in yara za su karanta da zai yi sosai da daidai in yaron da zai karanta an riga an ba shi girma a gidan ana tarjan kashi tunda za a fi karɓar magana yau ce ana wannan karatu za ka kalli wani duk da mutane sun ne sa a wayan tsofaffi ne malam malami ne fa malamin addini in yana aiki ya kunna waya Ki ce wa wasu kaga kaza ɗin kaga kaza ɗin kaga kaza ɗin bisar ta su haɗa wanda ku ana son za a yi amfani da ku a dakatar da oktobota wannan oktobota mai farma ta gaba ta baya ta dama ta hagu ake so ku malamai ku ne masu iya taka masa burki ko kaɗai ba wani maluki da zai iya taka wa wannan oktobota burki sai ku yanzu so ku aka fara kakawa ku ta fara kamun kamar bu mu yayin bambani da wata ramadan a oktobo oktabo da mutane na jin nauyin tambaya abuwa idan ba Ture ya zo ya tsaya ba kuma ture da ya yahudi in ya zo ya tsaya ba ka taɓa sanin wajen ina rashi shi da ba zai yi ko ba ya zai yi dama zai yi ko go zai yi sai dan ya tashi in ka ce wannan da wannan lage-lagen kuke jin tsoro sai ka taho da dakarun ka ka kula masa shege daga nesa zai maka loka da wannan da ji kana kuyo kuyo kuyo kuyo ya halaka ka ta can isa daga cikin kafafuwan nan na gaba ka kai sosai saboda sai da gifa ba daga nesa to haka kaga da wannan za a tasawa wannan usulunci za a waye gari jan jan duk Allah mu ba babban ranmu da waya ma mata ba a hatun nan mai tafi baba ya dawo ma ba ya dawo a zai yi karatu na ni ba da wannan ba zan zauna nan ba to dai malamai ne suke nuna duk wanda suka gan shi ba ya da waya wai dan kauye sai da sassi sallah sarki wato yarunta da rashin hankali jahilci تقع لولا الناجي من التقين الهلك سبحان الله ومنها زمزم والعجل دوانا هجر دوزي فاقو دوزي فاقو wannan tashin ka'aban da ɗan hijiru da wannan ɗan gutsure da aka gukura ba haɗa shi da tashi ba shi ma wata aya ke gaba ita me yake da wal hijra ko wal hajar ne wa huwa al hajar akwai hijiru akwai hajar allazi kana yaqumu alaihi afna bida'il haythu baqiya asaru qadamai nan gurbin kafafuwansa su kare alaihi ma annahu sakhara dutse ne falale ne mina suku baya na dawo ko in ha zamzam wannan alhijiru na wani ba wancan alhajar wannan alhijiru wasafa ga safa can hayatu wal marwa marwatan ayatu wasa'irul masha'iri da sauran wurare da ake bauta bautatawa Allah kulluha ayatu alaika wassalam eh shi ne wannan dan danga dangan kaman danga rabin ɗaki ne ɗakin Allah ne wurin Allah ayatu wa minha al-amnu a'a cikakken zaman lafiya aminci nan na zama canjin kuɗi da rasa irin wannan aka bai jera dola dola yin pound pound yin waye waye yin wani na ingila ga na faransa ga na wane ne ga an cika su a kai sai ya kice da shi ba ɗan sanda a wurin gaba ɗaya a ila wurin ba za ka ɗan sanda nan ba yi ɗan ɗakin ba in ya gama ɗakin jinin haka zai zauna a cikin wasu ya tura kuɗi ya tura kuɗin gaba ɗaya ya ƙofa ya rushe hmm, ya tafi sai gobe ga wani canjin amma baya nan ba mai zuwa da ƴar guduma ka bari ɓalla zai tsarin Allah yanzu kuma muna sai kaga Eh, a wurin banki da sai kan ga wata mai ce ba zuka ne ake ce ko mene ne tana yawo tana falau tana falau da wasu halittu a ciki sun canza kama kai waye ka zo na za a za a wannan abu zai fasa shi duka kudi ya gani kudin gobe sai kama da bola tunda wancan wancan dubu ɗin nan dubu nasu nan da za a kawo su a miƙa a ce a canza ba da wa'in na mana aljihu da ya kwashe su aljihu dubu ɗaurin dubu ɗaya ne ko ɗaurin dubu biyu ko ɗaurin dubu hudu aljihu ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan to in ka zo sai dai ka nemo buhun abu masara buhun ka ma ka baka sanye sai zai bu masara ko kuma nan da ake irin wannan to can ku ga su wa'annan yan kuɗi ɗan ƙanana ƙanana masu tsaddiya maka guda uku ko guda hudu da rabi da kullum a ce maka da nan kuɗin ka in ka je ka tambaya maka sani ba ashe miliyan kaza kenan alhamdu kuɗin da yadda ake nema su to ba su ne ba ana ci abin yana ƙara lalacewa amma dai na tabbatar sun ya fi da Dami? Wani wani yaushe na cin ake maje, kwanan kan na je. Yadda haka yake. Allah ya ba da kuɗi ga alagari. ka aikin hajji kar ka da kallo ka bari na biyu ka je kallon amma za ka je na farko duk inda ake ike shi za ka yi wa duk inda in ka sake ka je ka yi wa garari to na biyu ka ce to yanzu za mu kallo amma dai da karka je kallo kallon ka kashe mai iya goma ya kare ya kallo ka ce ba yi ba hmm? to to ka gani ana alhamdulillah wai mutum yana kasuwa yana sayarwa ina ina aliyu aliyu ne shafi na kai idan idan bacci ya kama ka kai na maka sai ka kashe wuta sai ka nemi ka fanta kan shi ki da tsakanin nan idan da bari ya ka ta shi daga kai ya masallaci sun watsa ko ya sun bar da so? to ya wani mutum da ko gyada zai saya mara saya ba da ganin zan da ka kashe wuta sai ka dawo kona kan ta kai bakin ka yau ba za ni gida ba wani in ya zo babu kayan shi zai kashe ko in ya lalaba ya lalaba yana yi da kasara babu ka kashe su ka su na sauran su ne je ƙarya ne akwai wasu kin na ka fito da su kun kashe ka sai ka zuwa can ko yana kana ciki wata ya kashe wutan shi hukunci zai lokacin da kashe wutan nan da za ka damci gwalagwalai ko za ka damce ka sa aljihu ka kaje eh amma galiban in za su kwanta alama ni dai na ga suna kashe wutan ya ɗan sanda ne koro sanda a fadara ko a ya sanda abin nan ga irin ko za a je sallah amma in kare ya yin je bai son ku zai kare da gani ne ranar tun da mun je mun yi wannan yawon banzan da dare muna kallon mai ya duniya take gudanarwa shi ke kan Allah ka gani na kwanta bace bace amma yi gaba haka mai gaba ko ya ke ba a tafiye ka dama a bakin hannu a cikin ƙasa za ka dawo gida da hannu da ba wata tsace iya nan da mun sai yin wani wani nan yan shi an nan ta kusan zama lafiya akan al'amnu a tam liman dakalahu wanda shiga wurin wala ya kafu gaira bai gina tsoron wani wannan ina muka bar wannan na biyar din da kamar ba mu ce ko fa innahu mutadamminul mutadamminur radd ko al yahudu ina ga mun karanta shi eh? kamar ni ma na ga nan ba ne na ga kamar ba yi ba amma dai kun ga inda ta taso ko da kanan kasa ذكر القرطبي عن مجاهد قوله tafakar al-muslimun wal yahud musulmai ne da yahudawa a kai fariya wannan suka ce mun fi suka ce mun fi فقالت اليهود يوم والنمبر بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة وتصوء mutane suna da ma'ana زوجر في ta تكايز mu kuma mun yadda kafar naka ka samo wanda aka kai ma don ka zama da babu da na ka amintacce mafi amincin amincin da wasu ya saki na shi ya kama ainihin ganye ka duba almutabbatar kuna da tarihi kuna da det kuna da me kuna da gaskiya lokaci guda aka bari aka kama januwari februari akan leka shi miladiyyar annabi isa sai ba isa muke yi ba ina miladiyyar muhammadu saboda kana shi ba miladiyya yake da ita ba hijira yake da hijira ta fi aihuwan daraja wanda ita ce ta gwamnatin musulunci idan Allah maka cikawa ‘ya'yanka suka rubuta maka a ainihin miladiyya sun cece ka kuma ba kai tarbiyya ba ina gargaɗin ku daga yau ta da harfan boko kuka rubuta da jira na bauchi inda harfan malarci eh, za ku rubuta shi ma dai ku rubuta hijiran annabi abin da ba na so wata hijiran ban da bukatan ka ya yi daidai da lokacin kaza ko ya daidai ko bai daidai ko barin wannan da shi zan je wurin Allah yaushe kana kaza ga watan kaza ga watan kashe da karo rubuta ne ya ta to kai yaushe ne ka mutane ke eh dana kaza ga Yesu da ko kai bin Yesu ne an ta abdu Yesu tabi isa to da kaman ka saba da yanka ka rubuta min wancan miladiya wanda ka ku min hijiran annabi Muhammadu ne mabiyin Muhammadu ne kuma na fa kuma biya Muhammadu ne kuma wanda ya kuskura ai da har kana iya mun nan da bin can ai wajen wasu da za ku rubuta bayan na a ah, za mu rubuta a ainihin hijira annabi ga rana kaza da kaza nema rana kaza da kaza a kaifin nema rana kaza da kaza a kaifin wayewa su ta zama wayewa ta addini na wayewan kiristoci ba wayewan kiristoci ba wayewa ce ba أفضل بيت المقدس أفضل وأعظم كعبان مهاجر الأنبياء ويتم بيت المقدس والانهجار النبواني في الارض المقدس وقال المسلمون مسلمات كتاء بل الكعبة أفضل فأين الكعبة تنفي أين دامان أتي دامان سنة نفسها نمان علي مكان جدو أي بابا مما يجبني بابا دا إسماعيل دا إسحاق أو عبابا عائلي yadda da kwanuka da watanni suna kaji su yi ta yi haka shi ne wanda aka fashe shi shi ne kaza sako ana mun tashi amma mu yanzu sai da ce an zage ko an ce ko so ta yace abin da kuka yi duniya ba aya ba hadisi to kai ko me ne me kace musu shiru ne ta Allah wadaran duk dalilan da kake karatu nan ba abin da za mai da musulmi da shi ba a zage mu a zage addinin mu kuna ji ba ku da ba sai ramawa ai bi sa haulai bal al-ka'ba afdalu ta'ala الله تعالى هذه الآية إن أول بيت وجه للناس الذي ببكة to daga nan wannan na da ya kare don da full stop amma wancan wa minha bai kare ba daga minhan za mu daga yi magana alaikum assalam magana rubutu ce halittar tarihi ba ga shi ba za ka ga an ce tuwufi ya na guna fulani a ga ta'un في شهر رمضان خمسة عشر وقيت الذكر شيء ثلاثة وعشرين يوما من رمضان هكذا لو تتعلم بامبو ألا يعي مثل شكاوة عشرين بوضوط رمضان يا داود قد حكلي يبارا مي شيء تعطين قريه ويكي تريان كيف idan gaba a rusa yesu كلها آيات ومنها الأمن التام لمن دخله فلا يخاف غير الله شيء مكتسبها مزيادة قال تعالى ومن دخله كان آمنا أبين قبل kurratun lafzai Allah halaka zai labari ne kamar da kalahu ta na amina fi a ce to kalta lafi ba ma'ana ba amma al'ikisha insha iri mana umarni ne duk wanda shiga ciki ainihin ya kasance amintacce ma'ana Allah yana amintacce daga duk abin da ke zai tsoro الامر هو دين بمعنى فمن دخله فعملوه فامنوه وان يقول اجن الله وامن تمشي هكذا قال بعضهم ولا منافاة بين القولين فإن الحرم كان آمنا فرمي عن سيري إيه في أحمد الجاهلية كل وقت الجاهلية قرونا أنا يقرروني بما ألقى الله في قلوب العام فبدا ابوبا الله يجي فاشي اتشون ذكرت الله ربا من حرمة الحرم نتاج الحرم إن بدلت المقدس تسلط عليه الجبابرة هذا كدولي بكتو نتر يا فاطة بيت المقدس يا قوتي مصحة التوراة يا ما يدى تعيش المدينة بابولا amma ba taɓa yi ba haka musamman ba a taɓa ba daidai da rana ɗaya Allah bai taɓa tsora wani kafiri a kan ba taɓa ba kafiri ne ɗaya ya taso daga wata ƙasa daga habasha ya buge wannan ya rafe wannan ya buge wancan ya buge wane ne in a zo hata da izo ka maka ma sarki ke wurin ya faɗa da shi ba. Ita na zo ne in rufe ɗakin nan a iyayen ka suka gidan da ake darajar tashi kimar ka darajar ka yake magana da za ka rushe ai ɗaki da me shi ni kama ne ya kuma na kuma da na ganka ka tsorata ne ta firgita ne na ɗauka ba a mutu amma kawai sai ka zube nan yanzu a ido ba ka na kuma ka ba za ka kare dakin ba shi a kare shi tsohon banza ba ne na kuma na shi kuma ba shi kuma. aka koro rakuwan da aka ba shi ya kawo ya dawo gida ya ce kunga har na na kai abin da hali ya yi ya fi karfi mu za mu ya faɗa da shi ba ku tashi mu shiga duwa ku ka tashi kwa kwamma ransa kakka mai kawai kai su ga shiga dutse hannun nan ya koro jiwa ko giwaye zai zai iru ifasa ɗakin da giwa ita ce kaman katakilan za ta kama gefe ta girgiza ta kwanta da kafa Allah malam bai shi juye da mutiya sai ga tsuntsaye sun kullo ta ƙarfinta ana kallon su kuce kuce kuce kuce suka kawo hakan su a shi kowane dutse na rike da ko duwatsu uku ne ko duwatsu biyu ne duk wanda in karwa daga nan zai kurma kansa ya kurma amma ya koma inda ka kuma da jan da maka dai gusu sijjinu kada sijjinu na gasa kashin kasa haka, aka rasu su ka taho da wannan duwatsun ba za su kwana su duk wanda aka tarwa ya kashe mai doki ya kashe doki kuma ya fada kasa in ya fadi kasa ya kurma ya koma inda ya yi suna kallo suka ga abubuwa ya dame wa ishe ta ma maganan yaƙi sai maganan tsarewa ana ina hanya je ba hanya sai ya ba mai tsira Allah ke neman mu Allah ne biyo mu Allah ya biyo ya kafa shi da haka nan mene ne mana ina nake an muna na ne ko a amma ana haru da kana bukana amina mai shiga can ba سبب كما الإنشاء الأرض بمعنى الإنشاء شيء ومن دخله فأمنه فأمنه هكذا قال بعضهم لا منافاة بين القولين فإن الهرم كان عاملا في عهد الجاهلية قرونا بما ألقى الله في قلوب العرب من قرمة الكرم إن بيت المقدس تسلط عليه الجبابرة عن النبي سبقت نكر سوى سوى جسم كاملة فكربوه فقروه فاشي غير مرة ومك رد الله الطاغات مكة الله يا ميدا ما صدقوا عنها فذا عروفة فدقنا لا تروفة تقوى في حسيك يوم إذا ذا عروفة فأنا بأبد لا بأي نما الدين ليه ما تقولنا wannan tsaro to an daina addini yan جدا وقد ثم هكذا الأمر له والعرب يعيشون هكذا أمين في قريشي والعرب يعيشون في جاهلية جهلاء شبك جاهلتي جاهلتي جاهلي وفوضى زمن يعمل إباش وقبش ولكن الله جعل في قلوبهم حرمة الحرم sai dai Allah ya sanya alfarman hurumi a cikin zukatansu duk abin da aka kai harami ba a ne ba zai taba ka ba reshen kawai rashin harami ko fashi zai zai zai ma fashi ina zuwa kun da kai kada ga gani ka ci haram sai dai ce jiya ba ko ba zai taba ka ba rike da dutsen harami ba zai taba ka saboda don yana da daraja wannan ya tafi ya ba ka ke nan zai taba ka bokon do ci yataw wo wujuba anni kulli man yadkhulu da wajab ci amin tan ci ci da sa haji da haw ya tan do ko qul hu ta'ala wa in walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila nahar jadi bangunnya Abu Atiki pun dari cewa kawara dan turuk walha, turuk hanyoyin hadisai sun zanto annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama su ila ala sabi an tambayi annabi me sabi tunda a aya tana cewa ilaihi sabila an istafa ilaihi sabila mal sabi في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا فقال العذاب والراحل كان ده قدولي كان ده أبو هوا ثم رجع إيش مجينا برابر Allah ya tabbatar ya hana ka tozartar da kanka in kana da abun da za ka ci kana da abun hawan da za ka hau ka je aiki in ba ka da so tafi nema abinci mutum ba zai je aikin hajji ba da bara na ya je eh, a zamanin har wurin kiristoci ake neman kujerun hajji wanda shi sa an ba shi shi ma yana da musulmai da zan ba ka da kuma kujera ba ka kuma ka je za ka je wata Allah ta yi Allah wa dare da za ka da da kujerun ma wa'annan in ka zai suke wulakanta mutane yadda suke so mutum sai koma a kafin a basu kujerar ka da ka tsaya ka bauta wa Allah aji dole ne ba sai ga wanda ya samu dama in ka samu dama kike in ka samu dama ba yi zaman Allah ya ma alƙawarin aljanna in dai ka bi Allah za ka shiga وهو كذلك كان قليلا كان لما ذكر تعالى البيت لوكة الله أمتي أي البيت الحرام وما فيه من بركات ان لك تكسنا البركة وهدايات البشر وآيات ألزم عبادته يوجب تباين المؤمنين به وبرسوله بحجه سبيا كذلك ليحصل لهم الخير yaye eh. don alheri ya samu gare su wal baraka wal hidaya to kaga me matsala an ce maka alaji ai ba kowai sai dai ba dole ne ba ta an ce maka kuma ففرضه بصيغته أم وجب فحج نندتيجا ولله على الناس وهي أبلغ سوى الإيجاد أسيغا وجب كوا وانا سيغا تافي كريفي تافي kai قولوا واتقن العاجزين أكثر جديو عن أجله واعتباره لهم بسبب مرض أو خوف إذا للي فكر لا تفي سوء أبواء وأني بياري أو قلة نفقة للركوب كرنس أبو هوا والإنفاق على النفس والأهل أيام السفر وقوله تعالى في آخر الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فإنه الخبر شبه على لبار منه تعالى بأن من كفر بالله ورسوله وحج بيته يكروا حج الحاكم الله بعدما ذكر من الآيات والدلائل الواضحة فإن الله يضر إلا نفسه أما الله تعالى فلا يضره شيء وكيف وهو القاهر فوق عباده والغني عنهم عنهم أجمعين بيت آية الآيات وصدق تشم tarbiyoyi shi ya tarwan wa'annan kayoyi da dai bakwai tubutun nuske isra'il ilahiyya tabbatan gogewa ana saukar da doka tafiya sai tafiya a can rota da wata idan harrama Allah ta'ala alal yahudi Allah ya hana wa yahudu ba'd ma kana hillallah kaga ko a wani su an goge kenan da halal ne yanzu aka haramta musu a ai saboda rashin kunya da jara'a har suna zargin annabi mu da ya yau ishe kaza ya halatta gobe shi ya haramta kuma na kwafai da da'wal yahudi kata da'awan yahudu anna ibrahim kana muharriman alaihi al ibli wal نعق تقرير النبوة المحمدية تبقى أن نبتكة النبي محمد بتحدي اليهود قالوا بلنت اليهود وأعجبهم سكتات بعد أوصى عن دفع الحق الذي جاء به محمد أنت وقاوة هذا وهي قوابا تقول البيت الحرام كان قبل بيت المقدس يعني جاي بيت المقدس وأن البيت الحرام أول بيت واضح للتعبد بحق فاشد أعدون بوتا بالتواف به نبي مشروعية طلب البركة على النعمة البركة بزيارة البيت وحجه والتواف به والتعبد حوله Na bakwai, wajen hajji alal fauri, wajen cin hajji ta ke lokacin da aka samu dama, liman lam ya kula ko hannu ba mai hana mashi kan na kudu mai tarifa maharu. Mimma ya dullo alal fauri ya fil hajji, daga abun da ke nuna wajen cin hajji da wurwuri. Saboda a cikin mutane akwai wanda zai ce ba zai je hajji ba sai ya gida. gida ya fi hajji mahimmanci wani ra'ayin ka kenan amma hajji ya fi gida ya ja to ai saboda tarbiyya saboda tarbiyya kai ne tarbiyya in kana da tarbiyya kana da ita ko ba ka da gida in ka da tarbiyya ka da tarbiyya ko kana da gida aiki na rayuwa saboda haka nan gida ne fa hajji ne farko kafin gida saboda haka nan fauriyatul hajji idza tawaffarat an-nafaqa har mutum ya samu cikakken abin da zai kashe ya dawo wa amna tariki da amincin hanya wa salatil mawani'u da gushewar dukkan mani'ai قوله Jama'a ko gaggauta وسلم تعجلوا ka samu جماعة abin da zai kai مؤتن أبن لغيك كما ثم tafi? ملاك فإن عادكم لا يدري idan ku bai sani ba ainihin ma ya arido lahu abin da zai biyo masa yanzu ka ga wancan lokacin kafin a yi canjin hajji kafin a yi canjin wajen na komai ne ne mu ya kaza su ne canjin ne ku cire tallafi kaga kafin a cire tallafi ana zuwa hajji nawa na kan miliyan tara samun rike tare ne mutum na matsar da jizo ɗari takwas bai kai miliyan da ba wajen ga ɗari takwas da wani abu ko yanzu da aka cire sallar yi miliyan goma to ka duba da gani yanzu kana da ɗari takwas da sai ka ce bari bari in Allah ya kai mu baɗi na je shi ka zai koma miliyan goma kaga da kai da hajjin ma fama kenan tunda a wannan sai da sallah din an tsiyace da yawa an siya ke Ya kawai gari kuma haka da za a zama komai tsada ce komai ta zama tsada in ba yadda za a kasar ta kuma kasar ta ba ta ajiyewa an hana ka sannan daga baya aka biyo su da haraji ya siya aka tofa ka dole kuɗi su tafi kashiyansu kuma daga inda aka je in za a ba su kwantara ka zuwa rosu su kwantara da tsaya kuma kan kudin suna zubar da yawu a turo ana ce ba ka ba shi mu za mu yi maka hanya a dinga ka maka kayan a je ba kawai ai ba don rashin wayanka ba rashin ka ba ai da yanzu ka raba ka ba kana nan haka je ka kauka ga dukiya ta zama ta haram riba ne da kuɗi sun koma ƙasa amma tsawon nan ɗan ka ya tunkura ya shiga banki da tun da za ki gaban ki ka yi ta aka samu canji in ka samu canjin ma a kirkiro da kaza a kirkiro da kaza kuɗin kaza ba ka biya ba kuɗin kaza ba ka biya ba a ita ma dai ba a kai ka kyakkyar ka samu wani ba da baki in ba haka wajen ne ka je ka wuri ba dama ka dinga yawa cikin jama'a dole ka koma kauye gefe gefe gefe gefe kana tsoron ka biyo ka زبر الفوري لمن لم يكن له مانع يمنعه من من ذلك شيء ناوي كمي ما يدل على فوري سلهك إذا توفرت النفقة وعمل الطريق وعمل الطريق وزالت الموانع قولوا تعجلوا إلى الهج فإن عهدكم لا يدري mai ma yi orido lahu ya san me za a samu garin gobe ba ya zai zamo ya zai zamo kuma Allah ya sani rawahu Ahmad za ka ga tsiyar bana daban tsiyar baɗi daban kana ga inda jarabar take sannan sannan baɗi ba a san irin jarabar da za ta zo ba ana da duk shekara ya fi sani فما دمنا مأمورين بالتعجل كل dai da an umarce مرة مرة كان الفور ألزم والتراخي أبعد والله أعلم وأعز وأحكم كان أشياء بقي الإشارة إلى كفر من يترك الحج إشارة كافر سوى متمن لإشي بري حج فهو قادر عليه لأن ده إيكو إتفير wala mani ayam na ubu bawo ni mani ki da ke hana masa minhu gaira adam il mubala sai kawai sai dai ga fala rashin kulawa mutum ya bai na haru al-ijma'u ala an al-hajj marra wahida ittifaqin al-umma ijma'i kan hajji sau daya fil umuri li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam Allah Mai shi shi shekara إيش آه ولو قلت نعم لوجبت لا تسألوا عن أشياء كثيرة إذ السؤال سأل سائل قائلا أفي كل عام يا رسول الله فالرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لما نزلت ولله على الناس حج البيت ومما يؤكد فرضيته daga abin da ke wajabtar da farallancinsa وهي مؤكدة بكتاب الله تعالى أن عمر رضي الله عنه قال من أطاق الحج من سامو مداما كي حج فلم يحج سيبا حج فسواء عليه مات يهوديا أو نصراني dama ma wani matsala a gare shi ki koma ba yahuda ya mutu a can ko ya zama kirista ya mutu a kiristancinsa tun daga dama ije ya aiki man ta gizo قال ابن كثير إسناده صحيح ina jin ka abuja ya tafi aikin hajji hmm? masu motsi ne sun hana ne Mai wannan turbin da ai za ka yi hakun tafi da nan wannan nuna maka jahili ne karancin ruwan kwancin da za a ba su amma in ya tsaya aka ja masa kirkira da sanin zai haka zai iya zama kafiri amma dai yanzu sai da bashi a babin jahili ya za a yi ga sauka farilla ya zo mashin dole ne zai kafin a duniya ina adadin kafirai wanda ba su da kuɗin aikin hajji bai hana samun kuɗin da za a yi gida sai dai Allah bai kawo ba. Hmm. ai ba fesa ita wannan ba nata dai ba da mijin za a zo a zauna wai ina cewa wai yarinya ce aka auren da tana addini tana kaza shi kenan da ta je can wurin mijin suka runguma suka ranka ya suka je kudancin nan suka zauna da ta dawo nan sai ta zama ba ta sallah ba ta ɗauki sallah ba ta komai ba to yanzu wanne shawara za a ba su a shawara da ya kira mijin ita mace ba ta iya shirya kan in ka samu abu yadda yake a zara rike shi dole ne a shirya mai a yi ya ya ta ga dai ya hanya tana biyu abin da aka yi amana da kai yarjejeniya da kai za ka tsare masa addini ko a dawo da kafin ɗin ɗaura auren da aka yi za ka tsare masa addini cewar amanan addini da amanan amana duk yana hannun kanzu to ga tun daga duniya yadda addini zai kawo wannan ka ce amana ba a duba abin da za su taho da shi in yi ce yadda eh, ka takura masa shi ke rafe zamanta to nemi miji ya yanzu ta fata bar masa ta an gama a asara kuma sannan irin wannan hikita za ta da iyaye abin da suke lura kuɗi daga nan sai da su ce dangi kai dan wajen gobe ne ko dan wajen babba ko dan wajen kaza ne haka ba ai duk ke ka kan mu man gaba take ne riba din kare to limamin dalili dan zama ya farla ai ba dai an fara da ta guda in aka ga ɗan abin da ake gudu waiwaye ɗan ga shi ina da addini waiwayen da ake gudu ba san ko iyayen da ba su damu da addini ba kada ya waiwayo kakanninsa daga nan sai a faɗa neman kakanni neman kaza kasar da kakanni ga irin yadda suke to sai a zama a yi yarjejeniya da fa halin iyayen kan suke suke ko kuma ga halin ka kai mai addini ne muna fata ka da wannan a yi yarjejeniya a kan addini ba a mai ta dawo da shi mota nawa ta dawo da shi jari nawa ta dawo da shi dala nawa ta dawo da shi ba sai ake kallo ba addini ake kallo wannan wajibi iyayen da su kira da shi su zauna ba magana ne da za a dinga yi gefe gefe ba ita kanta suna iya tsora su ko shi kenan daga zan dinga kullum. an ta sa abin da shi kenan ita kusa ku jure sai ya aka ya kasa faru shi ne amsa za ta fi zama wannan ya fito الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين